radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen da suka hada da shirin nan na mu koma noma bayan sa akwai shirin nan na kide-kiden iraniyawa wanda da shi zamu kawo ƙarshen abin da muke dauke da su idan har sauran lokaci zamu rubo su daga cikin labaran da aka saurara sai mu bin kwana da ku da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 24 ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan rabiu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 92 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan oktoban shekara ta 1929 hannayen jarin kasar amurka suka yi faduwa mafi muni ta farko a tarihi wanda hakan ya shafi tattalin arzikin kasar amurka kai tsaye wannan matsalar tattalin arziki dai an kira ta da matsalar wall street wadda ta fara daga ranar 24 ga watan oktoban shekara ta 1929 wannan matsala ta yi sanadiyar faduwar kimar hannayen jaran amurka daga dala 400 zuwa dala 30 fiye da mutane miliyan 30 ne da suka rasa aikin yi yayin da kamfanoni da dama suka rushe an kira wannan babbar matsalar tattalin arziki ta kasar amurka da wall street ne saboda babban titin wall street wanda a nan ne mafi yawan manyan bankuna na amurka suke da wuraren hada-hadar harkoki na kudade da kuma tattalin arziki a kasar amurka. masu saurari ko kun san cewa shekaru 93 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi ayatollah dr muhammad hussein bahishti babban malamin addini kuma masanin ilmomi na zamani daya daga cikin waɗanda suka jagoranci jun juhalin musulunci a kasar iran an da haifi ayatollah bahish ne a birnin isfahan tun yana matashi ya je birnin kum inda ya yi karatun sana addini a gaban manyan malamai na lokacin hakanan kuma ayatollah bahish ya yi karatu a jami'a inda ya samu digirin digirgir wato dakta a ilimin falsafa sai kuma shekara ta 1965 ya tafi birnin hamburg na kasar jamus inda ya zauna na wani lokaci yana gudanar da harkokin addini ya karanci harsunan jamusanci da turancin ingilishi a shekara ta 1970 ya koma kasar iran yana daga cikin waɗanda suka jagoranci jun juhali ƙarƙashin jagorancin margayi imam khomeini har zuwa faɗuwar gwamnatin sarki sha ya rike mukamai bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a iran daga cikin mukaman da ya rike kuwa akwai shugaban kwamitin rubuta sabon kundin tsarin mulki kamar da kuma ya kasance shine alkalin alkalai na kasar iran har zuwa lokacin shahadarsa a lokacin da masu ƙiyayya da jin juhali na kasar da suke samun goyon bayan amurka da kasashen turai suka tare da wasu bamabamai a majalisa wanda hakan ya sanadiyar yin shahadarsa tare da wasu jami'an gwamnati 72 da suka hada da 'yan majalisar dokoki. da karshe masu ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan oktoban shekara ta 1945 aka kafa majalisar ɗinkin duniya wadda ta maye gurbin league of nations ko kuma majalisar ƙasashen duniya majalisar dai tana da rassa shida waɗanda suka hada da babban zauren majalisar kwamitin tsaro hukumar unesco ta raye al'adu da ilimi da kuma kotun duniya ofishin babban sakatare da kuma majalisar amintattu manufar kafa majalisar ɗinkin duniya dai sun hada da tabbatar da zaman lafiya a duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen sani har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti uku zuwa takwas da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kHz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. A ƙasar Sudan sojoji sun killace gidan kasan da ake tsare da tsohon shugaban ƙasar Umar Hassan bashir Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta ci gaba da aiki a ƙasar Afghanistan domin kare haƙoƙin mata. a najeriya kuwa an kame wasu daga cikin fursunan da suka tsere daga gidan kaso a jihar koyo tons kuma ga labaran da ke da ke yada labaran kasar sudan sun rawaito a yammacin ji asabar cewa sojan kasar sun ɗauki tsauraran matakan tsaro a daura da gidan kasan kober da ke babban birnin kasar khartoum inda hambarin shugaban kasar umar hassan albashir yake tsare da sanyin safiyar jiya ne dai wasu gungun masu zanga-zanga suka mamaye hedikwatar kamfanin dallancin labaran kasar ta sudan wata suna gabanin wani taron manema labarai da aka shirya gudanarwa na wata tawaga ta tawagar shelanta 'yanci da sauyi kafofin yaɗa labaran cikin gida na kasar ta sudan dai sun tabbatar da cewa kimanin mutane 150 ne suka yi zaman darshan a gaban fadar ta republican masu goyon bayan hukumomin sojan kasar ta sudan ne dai suka aukawa masu zaman darshan din tare da hana gudanar da taron manema labarai na kungiyoyi da jam'iyyu da ke neman a mika mulki ga hannun fara hula a kasar ta sudan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa majalisar za su ci gaba da gudanar da ayyukanta a kasar afghanistan har sai 'yan mata sun koma makarantu kuma mata ma'aikata sun koma bakin ayyukansu kamfanin dalancin labaran sputnik ya bayar da rahoton cewa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya wallafa a shafin sa na twitter cewa majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da aiki a ƙasar afghanistan domin kare haƙoƙin mata da 'yan mata ya ce za mu ci gaba da aikin mu a ƙasar domin kuwa aikin mu shine tabbatar da kare haƙoƙi na bil'adama da kuma fararen hula sama da wata guda kenan da 'yan mata ba su zuwa makaranta a aji shida yadda kuma an buɗe makarantu na samari maza suna zuwa ajujuwan nasu ba tare da wata matsala ba wani mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka ya shaida wa jaridar the hill cewa kimanin jami'an sojan kasar afghanistan hamsin waɗanda suka haɗa da matuƙa jiragen sama ne za a ɗauke su daga ƙasar tajikistan zuwa wani wuri na daban amma bai bayyana lokacin da za a aiwatar da shirin ba To jama'a masu wari kada da sha'afa labaran da sana zuma ku ne daga Hausa Radio BOH a birnin Tehran. Gungun 'yan bindiga dauke da muggan makamai ne da ya sa kai wani hari akan wani gidan yari wanda ke jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya inda suka yi amfani da gwamnati wajen tarotsa babbar kofar shiga gidan kasan. kamfanin dallancin labaran ap ya ba da rahoton cewa kimanin fursunoni dubu ɗaya ne dai maharan suka saka yayin farmakin mai magana da yawun gidan yari na jihar oyo ya shirya kamfanin dallancin labaran ap cewa an kai harin ne da misalin karfe goma na daren juma'a ta gabata sai da kuma ya ce tuni aka sake damke wasu farsunoni da dama daga cikin wanda suka tsere yayin kai harin da 'yan bindiga suka yi amma ba tare da bayyana adadin waɗanda suka tsere ba da kuma ko an samu asarar rayuka a ranar goma sha uku ga watan satumban da ya gabata ne dai kimanin fursoni 240 suka tsere yayin harin da aka kai akan wani gidan kaso da ke jihar kogi kuma cikin watan afrilu fursunonin sama da 1,800 ne suka tsere yayin kai wani hari akan wani gidan yarin wanda yake a yankin kudu maso gabacin najeriya ma'aikatar tsaron kasar amurka pentagon ta sanar da kashe wani babban jagoran kungiyar alka'ida yayin wani hari da jiragen yakin kasar marasa matuki suka kai a syria harin ya zo ne dai kwanaki biyu bayan farmakin da aka kai a wani sansanin sojan amurka da ke kudancin kasar ta siriya wanda kawancen da amurka ke jagoranta ke amfani da sansanin wajen kai hare-hare kakakin rundunar kawancen da amurka ke jagoranta a siriya manjo janar john rabi ya tabbatar da abin da ya kira samun nasarar da suka yi wajen kashe abdulhamid almatar babban jigo a kungiyar alka'ida a ƙarshen watan satumban da ya gabata ma pentagon ta sanar da kashe salim abu ahmad wani babban kwamandan kungiyar ta alkaida a syria a wani hari ta sama da dakarun ta sa kai a kusa da birnin idlib da ke arewa maso yammacin kasar ta syria to jama'a mu saurari karshen labaran duniyar kenan tuma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokaci da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su inda zan fara da shirin nan na mu koma noma. Mu koma noma. sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fotowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wani rahoto dangane da batun bunƙasa samar da madarar shanu a nahiyar afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ƙarƙashin nazari da wata cibiyar bincike ta ƙasa da ƙasa a kan dabbobi ta yi ta gano cewa shanun da suke nahiyar afirka ba su samar da madara daidai da takwarorinsu da suke a wasu nahiyoyin na duniya ga misali sanuwa a nahiyar afirka kan samar da madara wacce bata wuce lita 540 ba yayin da a nahiyar amurka ta arewa irin wannan sanuwar kan samar da lita dubu goma da ɗari hudu da saba'in da tara dalilin wannan gagarumin bambanci yana tattare da nau'in abinci da shanun suke ci hakanan kuma abin da suke sha gwargwadon yadda sanuwa za ta samu abinci mai nagarta za ta samar da nono kuma manoman da suke nahiyar afirka suna samar da kaso 70 na abincin da ake sarrafawa a cikin nahiyar sai dai kuma babu mai gina jiki kamar yadda ake bukata ciyawa ko hakin baraciriya kamar yadda ake kiransa ilmance yana kunshe da nau'o'in ciyawoyi har guda ɗari bakwai daga cikinsu suna a matsayin waɗanda ake samu a nahiyar afirka wannan ciyawar ko kuma hakin kamar yadda ake kiransa a ilmance wato baraciyariya zai iya zama mabuɗin warware wannan matsalar da ake magana a kanta ta bunƙasa yawan madarar da shanu za su iya samarwa domin da akwai buƙatar hakan saboda yadda al'umma ke karuwa da kuma karuwar buƙatar amfani da madarar ta shanu a matsayin abinci mai gina jiki binciken da wannan cibiyar wacce take da matsuguni a ƙasar kenya ta ya bayyana cewa a ƙasa kamar kamaru ana shuka wannan hakin ko kuma ciyawa duk da cewa babu cikakken nazari da aka gudanar a kan inganci da nagartar hakin na kamaru a can ƙasar brazil da wasu ƙasashe na kudancin amurka tun shekara ta 1950 ne ake gudanar da nazari da bincike a kan ingancin wannan ciyawar kuma ana ciyar da shanu ita da hakan ya taka gagarumar rawa wajen ƙara yawan madarar da shanun suke samarwa a wannan yanki ƙasar kamaru za ta iya zama cibiyar samar da wannan ciyawan ne idan har aka inganta nagartatta domin a yanzu ma ƙasashen makwabta kamar najeriya da jamhuriyar afirka ta tsakiya suna samun wannan hakin daga ƙasar ta kamaru dalilin da zai sa kamarun ta zama cibiyar samar da wannan ciyawa mai amfani shine tana da kusan dukkanin yanayin da ake da su a cikin nahiyar afirka an kuma ɗauki shekaru hamsin manoma suna shuka wannan ciyawar a cikin gundumomi biyar daga asalin gundumomi goma da ake da su a faɗin ƙasar ta kamaru don haka da akwai buƙatar ci gaba da gudanar da bincike da nazari da kuma fito da dabarun noma na zamani da za su taimaka wa manoman ƙasar ta kamaru saboda su bunƙasa aikinsu da samar da nagarta da ake bukata tare da wannan ciyawa mai amfani. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirin namu. Amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya. Tunzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe-kiɗen bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sa mai kawo muku waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe da mawaka daban-daban suka rera a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa To da yake muna ranakun makon haɗin kan musulmi ne da ake gudanarwa a nan ƙasar Iran, wato wanda ya da lokacin haihuwar manzan Allah annabi Muhammad tsira da aminci su fata gare shi da Allah yansu tsarkaka. Wannan yasa za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi domin ya ban manzan Allah fiye yan talikai annabi Muhammad. To barin haɗa ku da Baharan Gudarzi domin gabatar da waƙar da ya shirya mana kan zagayowar ranar Maulidi na haihuwar annabin rahama Muhammad tsaya da aminci fita gare shi da alayensa tsarkaka. Ai saurare lafiya. بزن مطربا اشرت سرمد رسید تبل قیامت زدن حشر مجدد رسید حشر مجدد رسید مه شکاف روح مجرد رسید جام سیه کرد کف نور محمد رسید نور محمد رسید ملک مخلد رسید ملک مخلد رسید بزن مطربا اشرت سرمد رسید قبل قیامت زدن حشر مجدد رسید حشر مجدد رسید رسید جام سیه کرد کف نور محمد رسید نور محمد رسید gudar zi a gaishe ka da fatan mu san amfana da wannan waka da kare mana ta begen manzon Allah tsiya da aminci su tabbata gare shi da alayensa kuma a nan zan jalin zamun shirin ganin lokacin da aka ɗima mana ya kawo jiki ya zama wajibi in dasa aya sai a wani sabon shirin za ku ji mu ɗauki da sabon waƙar amma kafin na a madadin wanda suka tallafa har shirin kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gare da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na gizo wato www.tv1.ng Ya Muhammad ya Muhammad چشمه جوشان یا محمد da wannan zamu karkare sai Allah kuma can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.